الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan yammaci na lahadi ashirin da shida ga watan jimadar kula shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da shida ga wata biyu shekara ta watan hudu shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya idan ba manta ba mako da suka wuce mun fara karatu cikin suratul hashari inda muka cike da karshen aya ta biyu cikin sura da aka yi za mu tashi farkon aya ta uku kuma wannan shi ne darasinmu na biyu a cikin sura ya lafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كتب الله الأولى ولهم في الآخرة عذاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب بنجي مدوكتين سركيتي ولولا أن كتب الله عليكم ibtila ko ba dan Allah madaukakin sarki ya kaddara musu cewa sai an kore su daga garuruwan su da da su da iyalan su ba ba da yake Allah bi ma'ana qada ubangiji ya hukunta ya zartar cikin ilimin sa na kaddara cewa hakan sai ta faru ga ɗan kabilar Bani Nadir daga cikin Yahudawa Madina kamar yadda labari ya riga ya gabata cikin darasin da ya abin da ya faru na saba alkawari da suka yi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya kewaye garinsu ko gidansu ko unguwarsu da nufin ya kore su daga cikin garin Madina shine Allah ya ce ba dan Allah ya kaddara musu hakan za ta faru ba da azabahum fi duniya da tun daga duniya zai fara kankana musu azaba a madadin korar su da za a yi a gida da Allah zai saukar musu da wata musibar ta daban wani nau'in azaban na daban tare da cewa wannan ma nau'i ne na musiba kuma nau'i ne na azaba amma wannan shi ne wanda Allah ya kaddara zai same su ba wancan din ba da aka kalmar aljala malai ce ai al-khuruj min al ne shine korarsu da aka yi ka fitar da su da aka yi daga gidajen su ko daga garuruwan malamai suka ce kalmar aljala tana da kamanceceniya da kalmar al wanda a cikin wannan ayar subhanahu Allah madaukakin sarki ya amfani da kalmar al-jalal da kuma kalmar al-ifrat والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أفرق سورة يا أمطاني كلمة إخراج أخرج الذين كفروا أما أنكم يا أمطاني كلمة الجلاء ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء to menene bambanci tsakanin al ikrar da al-jala ko dukkanin su ma'anar su ɗaya ce kawai dai an cancanta ne domin nau'an da falo na zance waɗansu malamai suka ce eh kalmomin guda biyu suna da kamanceceniya ta wata fuska kuma suna da inda suka bambanta ta wata fuska da haka a larabci akan ce al-jala'u ana nufin koran mutum daga gidansa ba shi kadai ba har da shi da iyalansa da dukkanin dukiyarsa addalahu bi ma'ana akhrajahu min baiti wa akhrajahu min watanihi huwa bi nafsihi wa waladihi wa mali wa amma kalmar al-ikhraj ita aka yi amfani da ita ne akan koran mutum shi kadai ko kusan da mutum shi kadai daga waje ba tare da 'ya'yansa ba ba kuma tare da dukiyarsa ba kaga kenan fuskokin da kalmomin suka bambanta shine ta waccan fuskar aljala'u kora ce al-ifraj ma kora ce aljala'u kutarwa ce al-ifraj ma kutarwa ce sai dai aljala kutar da mutum da shi da iyalansa da dukiyarsa daga wani waje amma al-ifraj kutar da mutum shi kadai ba tare da rakiyar kowa mana dukiya ko iyali to kalmar aljala ba a amfani da ita sai ga gungun mutane a larabci duk inda ka ji an ce ujiliya fulan ko ujiliya bani fulan ma'ana an fitar da yan kabila kaza ba kun su ba dukkanin su ba su da ɗaukakar amma idan ka ji an ce ukhrija kabilatu fulana ko kabila fulaniya ana nufin an fitar da ɗaiɗaikun yan kabila kaza ta yi waɗansu su sun rage da haka wannan shi ne kare bambanci da ke tsakanin kalmomin guda biyu amma dai ta wata fuska duk abin guda ɗaya ne shi ne dai korarsu da aka yi imamu shaukani ya ambaci wannan magana yake cewa wal farqu bayna al jala'i wal ifrad bambanci tsakanin kalmar al da kalmar al ifrad ta fuskar amfani da ma'ana ya ce wa in ma'ana ma'anahu ma bil ibad wahidan yadda cewa ta wata fuskar ma'anar su da yake daidai min jihataini ta waɗansu fuskokin kuma ihdamu ha ɗaya daga cikinsu ita ce kalmar aljala ma kana ma'al ahli wal walad ita ce wacce ta faru tare da mutum da iyalansa da wani wal ifrad ya yakunu ma baqa'i al ahli wal walad wanda shi kuma kalmar ifrad tana nufin an fitar da mutum shi kadai ba tare da rakiyar iyalansa ko kuma rakiyar ƴaƴansa ba الثاني بمبنشي نبي أن الجلاء لا يكون إلا للجماعة كلمة الجلاء باء أمفاني لإذا فيها هم متاني والإخراج يكون للجماعة والواجب كلمة الإخراج أكي هي أمفاني لإذا gungun mutane kuma ka iya amfani da ita ga daidaitu daga cikin su ya ce kaza kada bil mawuki wannan shine abin da imam al mawuki ya faɗa cikin malaman usulul fiqh ubangiji madaukakin sarki ce wa laula sallallahu alaihi wasallam la azabahum fid dunya wal akhirah ba dan Allah ya kaddara musu wannan nau'i na azaba ba shine a kore su daga garin su da su da ƴaƴansu da dukiyarsu to da wani nau'in na azaba ubangiji subhanahu wataala zai kaddara musu a duniya da kuma alaka wannan kuma da suka ce wannan yana nuna kenan ubangiji yana da nau'uka iri daban-daban na azaba in ya so ya kama mutum da su zai iya zuwa masu inda kake tsammani zai iya zuwa masu inda ba ka tsammani yau da dama wani idan yana yin ba daidai dai ba yana tsammani sai ta hanya kaza Allah zai kama shi shi iya tunaninsa a nan ya kai ka shi ko hanyoyin hanyoyinsa suna da yawa masu magana suka ce hanyar Allah ta fi ta tashi hanyoyin Allah suna da yawa wa ma ya lamu ya da rabbika illa ba wanda ya san rundunar ubangiji da yake amfani da ita wajen azabtar da wanda ya so ya azabtar ko karya wanda ya so ya karya sai shi kadai subhanahu wa ta'ala da ka su dai wani nazir ba su yi tsammanin ta nan Allah zai bullo musu ba amma ya bullo musu ta nan ba a samu Allah min haiku lam yi haka a wata ayar ba a samu al'azabu min haiku la yansurun a wata ayar fa ata Allah bunyanahum من القوائل فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب min حيث لا يكفر لعذبهم في الدنيا والآخرة قال يجب بقتل المصابين لئلا يثبت عذابا تدفق عن الدنيا وليس أن يلتقى لهما حبيبة يسوع أمتى يكون سنونيات كما فعل في قريظة كما يتحكى ألا يوجنهم من قبيلة بنو قريظة من اليهود من تسمى يهوداواني بعد غزوة الأحزاب bayan an gama yakin ahzab bainahuma sanatani tsakanin yakin ahzab da koran ƙabilar banin nabil shekara biyu ne kaɗai an gane ko walahun fil akhirati ta azabun nari kuma azabar wuta ta tabbata a gare su a lahira mala yake ma a kalama min banin nabil illa wa bilani a ya yahudawan banin nabil ba a samu ne ya da daga cikin su ba zai mutum bai kaɗai su biya ni kuna mamayar su biya ni dan mamayar wa sa'idu kuna wa'abi da sa'idu dan wa'abi aslama ala amwalihima su lokacin da annabi ya ce ko ku musulunta ko kuma ku fita ku ɗauki iya abin da hannunku zai iya ɗauka da kuma abin da ku za su iya ɗauka na ku sauran kuma dole ko kuna so ku ba ku ku bar su musulmi su ci gajiyar su sai suka ga da yi asarar abin da suka tara na dukiya su fita su bari wani ya ci banza suka ce mu dai kan mu musulunta hmm. da suka musulunta sai aka bar musu dukiyar domin idan mutum ya musulunta kuma ya haramta ta kafa dukiyarsa da sunan ganima wannan kuma ya zame musu alkhairi kila wani ya ga cewa ai kamar son dukiya ne ko da son dukiya ne ya zame musu alkhairi domin son dukiyar da ya kai mutum zuwa ga imani ai wannan alkhairi sauran yan uwansu ba su samu wannan rabon ba yasa Allah ya musu alkawari yake wa lahum fil akhirati azabun nar a lahira ma kuma a azabar wuta tana can tana jiran ku yan ba su musulunta ba ذلك abin da ya sa haka بأنهم شاقوا الله ورسوله domin sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bimana qalu Allah wa rasulahu sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah fa asabahum ma asabahum bi dhalik sakamakon haka ne abin da ya same su ya same su wa man yushaqi Allah duk kuma wanda yake saba wa Allah fa inna Allah shadidul iqab ya sani cewa Allah mai tsananin azaba ne ma'ana saban Allah yana jawo karayar azaba saban Allah yana jawowa karabi da dangi saban Allah yana jawowa a kore ka daga garin ku irin yadda haka ta faru da yahudawa bani nabiya da Allah ya ce kuma dukkan mai saba wa Allah mai saba wa Allah ya sani Allah mai tsananin azaba ne in ma bai sa kori ka daga gidanka ba ko ka fita ta bar garin ku ba ko arzikin ka yayi baya ba to Allah madaukakin sarki yana da wata hanyar da zai iya kama ka da ita a nan duniya ko kuma ya bari an hanyar lafiya da haka wannan yake nuna cewa saba wa Allah yana da matukar shugumanci ga dan adam saba wa manzon Allah yana da matukar shugumanci ga dan adam domin yana jawo asara yana jawo wata gayyarar rayuwa kamar yadda kuma sabanin hakan bin Allah yana jawo arzikin duniya arzikin lahira samun kwanciyar hankali a cikin rayuwa kun Allah maganin wayo Allah a aya ubangiji a farko yace zalika bi annahum shaqu Allah wa rasulahu sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah amma a karshen ayat sai wa man yushaqi Allah bai maimaita wa rasulahu malamai suka ce domin faɗar da aka yi a farko ya yi sa'a domin ka sani saba wa Allah ne saba wa manzon Allah ne kamar yadda kuma bin Allah bin manzon Allah ne ba yadda za a yi ka ba Allah kuma ka saba wa manzon Allah ba yadda za a yi ka saba wa manzon Allah kuma ka ce ka ba Allah man yuqi rasu da fa da ba Allah duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah haka nan kuma duk wanda ya saba wa ɗaya daga ciki to ya saba wa ɗaya قال يجي فليكن دائما من كان فله لذلك عذاب شديد ko ma dai mutum wani ne yake saba wa Allah yake saba wa manzo Allah ya sani a lahira azaba mai tsanani tana nan tana jiransa anan fa inna Allah shadidul Allah matsanancin azaba ne mai faɗi azabar da zai wa masu saba masa ba mai faɗi azabar da zai wa masu saba wa manzon sa sai dai yake azabar tana da amma iri ce bai faɗa ba a cikin ayat suratul nisa kuma ya faɗa ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت عذاب الاتيك اشد من جهنم الا يسعيه قال يتي فهو وكيل مستمر وان تنركو لي مستمر من شي غبا توانوا كذلك من دي اي كيجر الناس ومن جملة ما خرب المؤمنون بأيديهم من بيوت أعداء الله yana daga cikin abin da mummune suka rusa na gidajen makiya Allah da hannayensu kamar yadda aya ta faɗa a baya wanda makiya Allah su ne ba, Yahudawa sadau fini mu a ashjarihim da yadda suka rinda yanke gonakin dabinan su da kuma sauran bishiyoyi bishiyoyi da suka shuka na jin daɗi da kuma waɗanda za su yi musu 'ya'ya su ce wa huwa yabdu liman la basirata lahu min awaqib yau da dama wanda bai san yadda karshen al'amura ke kasancewa ba zai yi tsammanin da zalika ka laifin sada lallai duk wanda ya haka bai yi nufin gyara ba wa in fi yi nikaya lamu duk da cewa ciki akwai bankashi da su yahudawa ko ko fasadin amma a zahiri za ka ɗauka farna ce lima ya firu mu'minina dangane da abin da zai kasance ga rai abin nufi kowa ya sani cewa a ka'ida ta addinin musulunci babu barna a bankasa wanda kuma yana daga cikin barna a bankasa halakar da dukiya ubangiji subhanahu wataala ya aibanta haka a wajaje da yawa cikin qur'ani wala ta ta'thaw bil ardi mufsidin wala tusilu bil ardi ba'da islamiha وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فعظمه جهنم وإذا تولى فعاد الأرض ليفسد فيها wa yuhlik al-harf harfa nasl to kuma cikin abin da ya faru a lokacin da mazana yake kokarin morar Yahudawa bari Nadir daga Madina sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun lalata musu dukiya da yawa sun yayyanke musu gonar dabino sun yayyanke musu bishiyoyi sun kwakkona wannan ya ja Yahudawa suke yada propaganda cewa to kun gani ba Muhammad ya ce shi mai gyara ne a ban kasa mabiyansa sun ce su masu gyara ne a wanda sa amma yanzu wannan abin da suka yi a zahiri gyara ne ko barna ce suka yi da wannan to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da amsa dangane da wannan ya Allah ya ما قطعتم من نعمة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن yake ba da الفاسقين Mala ya ce fi zalika ubangiji madaukakin sarki ya faɗa don mai da martani ga wancan nan ka magana da ya gudawa shi da yatsa ba Allah ya ce ma na min ba babu wani abu da za ku yanke na linatin na wata itaciya na halatin ta dabinuwa lafazin kalmar lina malamai suka ce a larabci ana nufin dukkanin wata bishiya ɗanya mai yaya wacce take da rayuwa a jikinta shine abin da ake nufi da allina waɗansu malamai suka ce a allina dabino kadai ake gaya wa kalmar lina a larabci in banda nau'i guda biyu kadai cikin nau'in dabino alburrani ko alburni kamar yadda aka faɗa duka biyan ko kuma na biyan su al-ajwa dabino yana da nau'i nau'i sama da saba'in a madina amma banda waɗannan nau'uka guda biyu al-burni da al kowanne daga cikin suna kiransa da suna al'ina. lina waɗansu malaman dugan larabci suka ce asalin kalmar lina ɗin daga laun ne laun lamun ce fata sannan wawun ba da ha sakina laun to amma larabawa sai suka koma suna faɗan lamun kan bil kasra a madadin la ita zama li to ita kuma li kasra abin da ke biyo bayan ta shine aliya a madadin a ce yuna wannan zai nauyi wajen faɗa wawan ɗin sai aka mai da ita li tujanika al-harakata allati qablaha wa hiya sai a ce lina a madadin launa da aka asali kalmar launa ko kalmar lina shine dukkan dangin dabinan da ba burbi ba ba kuma ajuwa ba wannan suka ce a dukkanin wani abu wanda yake bai da suna kawai larabawa suka masa kudin goro su ce da shi lina ko su ce da shi lau wannan shine mufaratun lina jami'in sa ko su ce linu ko su ce liyanu bangiji ce dukkan wata bishiya da kuka yanke ta dabino ko kuma wata mai ƴaƴa wacce ma ba dabinan ba wacce yahudawa suka shuka suna ganin abu ne mai amfani a wutarar da wanda ba ku yanke ba ma kuka jani qa'imatan ala usuliha tsaye akan shishikanta fa bi idnillah wannan izinin Allah ma'ana Allah ya yarda da haka ba duk wani ya ce kun yi barna ma ba ta taso ba ubangiji ya yi tam cewa abin daidai ne ranar sai malamai suka ce wani irin izini shin Allah ya ce su yi sannan suka yi ko kuma izini da ma'anar kaddarawa Allah ya kaddara to malamai suka ce izini dama a qur'ani iri biyu ko ka ji Allah ya ce izini ma'ana ya umarce ka je kai abu kaza ko ya ce izini abin nufi shi ya kaddara kaza ta faru kamar yadda Allah ya ce wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahudunahum bi izni bi ma'ana bi qadari hakika Allah ya gaskata muku alƙawarin lokacin da kuke kashe su da izinin sa abin nufi da kaddarawa sa kamar yadda yake wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillah wal ya'lam al mu'minin wal ya'lam alladhina nafaqu wa qila lahum ta'ala fatu fi sabilillah kaga bima'ana wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi qadrillah al ithmu bima'ana al ithmu al qadr wannan kuma da mai suka ce a a nan izini ne na shari'a Allah ya ai haka kenan idan Allah ne ya ce a kona dukiya ko an kona ta ba ai barna ba ko da wani zai gabar zaci domin akwai lokutan da Allah ya umarni da a kona dukiyoyi kuma aka kona kamar a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da wuta ta cinye ɗaya daga cikin abin da 'ya'yan annabi Adam suka gabatar a matsayin qurban wanda wannan shari'a ce cikin shari'o'in annabawan da suka gabata duk lokacin da mutum ya wani aiki na gari idan yana so ya gane Allah ya karba ko bai karba ba sai ta tanadi wani abu na dukiya sai ya ajiye shi kuma Allah sai su wuta sai ta kona ba, wannan alama ce cewa Allah yana so kuma ya karba idan kuma wuta ba ta zo ta ci ba to alama ce ta Allah baya so ya karba ba dukiya ta kone ai barna ce a zagi kama da ke Allah ne ya kaddara ko ya shar'anta yin haka yanzu ya zama barna ko gyara ya zama gyara da haka a wajen jihadi da sahabbai suka yanyanke bishiyoyi suka kokko na gonaki da izinin Allah ya zama barna suka yi kun gyara gyara kuma izini ne na shari'a ba izini ne na kaddara ba domin in izini ne na kaddara ba zai zama hujja ba amma izini na shari'a shi wannan hujja ce izini na kaddara shine ka ajiye abin ka wani ya sace sai ka ce shi kenan sadaka wannan ba za ka samu lada ba asali ba a ce ka yi santare da kayan ka wani ya sauke ba a madadin ma ka samu lada a nan zurfi za ka samu domin a nan kayi ne ka wulakantar da dukiya idan a sama to amma misali ka ɗauki kuɗinka sai ka bayar sadaka ka samu lada saboda wannan shari'a ta umarci ka da kai haka da haka ubangiji subhanahu wataala ya yi izini izini na shari'a na siyasa ba izini na kaddara ba domin inda izini ne na kaddara abin nufi Allah ya kaddara haka kawai ta faru ba ta yi ai ba wannan ba zai zama hujja ba kuma ba za su samu ladar sanadiyarsa ba domin ba aikin su bane aikin Allah ne kana samun lada ne akan abin da kai kai ba abin da Allah ya kaddara ya faru ba tare da kasu ba kuma ba tare da kayan niyya ba da aka yi Sheikh Muhammad Al-Amin Shamfini ya ce izinin da aka yi masa anan da yake ba bi iznillahi ba izini ne kadari ba izini ne shar'i domin aya ta ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an umarci waɗanda ko an yi izini ga waɗanda ake ta musu kisan kare dangi da sarama da annahum zulimu domin ya tabbata an zalunce su to kaida ta da mutu da suka ce dukkan abin da ba zai yi ba a dukkan abin da shari'a ta yi umarni a yi kuma wannan abin ba zai yi ba sai da wani ko shi ma wannan wani ya zama wajibi ma la yakunu alwajibu illa bihi fa huwa wajib wajibi abin nufi da Allah ya umarci annabi da sahabbai cewa su kori yahudawan banin da zai daga madina to kuma sai suka shiga gona suka kuya in ba sassare bishiyoyin gona aka yi ba aka cinna masa ba za su ba to da haka yanzu fitar da su dole ne amma kone dukiya haramun ce amma a wannan halin in ba a kone dukiya ba su kuma ba za su fita ba yanzu yadda ya zama wajibi a fitar da su ya zama wajibi sai an kone dukiya saboda ta sanadiyar ko da dukiyar za su yi ne, za su fita wasu malaman suka sake yi wani istihari a karkashin wannan suka ce kuma ai dukiyar da sahabbai suka kona da dabinan da suka yanyanke da bishiyoyi ai ba duka bane wani sashi shi a ka'ida shi ne ana iya sacrifice a rasa wani sashi na dukiya don mafi yawan ta yi ne da tsira yanzu kamar a cikin jirgin ruwa ne ana tafiya Zai iya ɗebo kaya kwantena kwantena sai ka samu matsala ta igiyar ruwa za ka tantsar da jirgin gaba ɗaya arfa kaya a cikin kwantena goma ina jin mai hankali ma zai yi da cewa a zubar da kwantena bai takwas ba suka ce wannan ya tabbata har a shari'ar annabi su da lokacin da suke tafiya da annabi Musa jirgin ruwa aka ɗauke su kyauta a madadin su biya kuɗi amma suna cikin tafiya sai Allah ya wakai da wahayi cewa a gaba akwai wani sarki a azzalimi in ya ga wannan jirgin lafiyarsa lau kwace shi zai gaba ɗaya masu jirgin nan hasara za su a madadin haka lalata wani kashi na jirgin dan a karshe jirgin ya yi tsabai dan a karshe masu jirgin su tsira da jirgin su a madadin su rasa shi daga أما السفينة فكانت لمساكين يأملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة نصفا تولى الجري فلك masa أي مسقنا نعمة إلا لا لا لا وأنا بنقل إلى جسمك فكان من المساكين tabbas na sani na musulmai ya amalu da filbari wanda suke yin koda da shi a cikin teku suna ɗaukar mutane daga gaba zuwa gaba don su samu abinci kwale-kwale ne karamin sarki ne ba jirgin ɗaukar kaya da ba wa kana wa marisa. malikun ubangiji ya sanar shi ne cewa gaban su akwai wani da masarki dan fashi da makami na jirgin ruwan mutane Ya kulla يعقوب jirgin ruwan da ya kai shi lafiyayye ya بيري da kafin لكاركم da aka shi yasa ni kuma ba wato ana iba ha na zo in lalata wani bangare don jirgin ruwan ya kuta masu shi sun tsira ba su da ka wannan tabbataccen hukunci ne a shari'a musulunci idan irin haka ta faru mutum ya ba a ce da shi ya yi ba da haka Allah ya ce ma fata'atun min lailati aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ba bi idhnillah malai ce ayatan yarakum fi zalika izinin Allah ne kuma Allah ya ba ku zafi a cikin haka yan kuna da wata dabara da za ku kori yahudawan ganin nazir ba tare da kun kona gonar su kun sassare bishiyoyin su ku yi in ba ku da wata dabara sai wannan to babu laifi ku yi fa bi idnillahi ko wanne kuke Allah ya yi hmm. irin abin da masu kimar larabci suke cewa idza lam takun illa al-afin natu markaban fa ma hiya lil musarri illa huwa idan wahala sai wahala ba mafita ka rasa abin hawa ke tsinin ta mashi sai ka hawo ya kai ya an gane ku ma'ana idan mutum yana zai mutu yana jin yunwa ba gida gaba ba gida baya sai ya ci mushe dan ya tsira wannan shi ne irin abin da Allah ba ya hana ta ana wa bi iznillahi bimana kayyarakum fi zalik wani yuzi al-fasiki kuma ubangiji ya halatta mutu yin haka ne ba da kuma wasu idan ya kaskantar da fasikai su ne ya gudawa bane ba zai malamai suka ce me kaskancin anan shi ne. suna ganin sun sha wahala sun tara abin duniya sun yi wa gonar bauta sun kashe mata kuɗi amma suna ganin sahabbai sun tsace ta kuma ba su da yadda suka iya suna gani sahabbai suna yanyanke da binan da suka rinka kashe masa kuɗi suna yi masa hidima amma ba su isa su tanka ba wannan shine karshen kunyatar da mutum sha wahala ya gashi ya tara abinsa kuma amma Allah madaukakin sarki ya zo ya hana shi tasarrufi da abin yana ji yana gani wanda baya so makiyansa ya zo ya fata abu kuma ya fata halak halak ban da yadda ya haka Allah ce dan mun shirya haka ne dan kun yi tattafa ku kai mu ba ta dukiyar da suke ta kama da ita mu miƙa su da hannun ku da ke da suke muku ku rinka tasarrufi a ta suna ji suna gani kuma ba su tsantsan ka ba me wannan ya dawo me ya dawo wannan shine kabawa Allah saba Allah shi ne wani tutar farko har yake alkhaliki na ba'ati lillahi ba su kai su ne waɗanda suke fita da yi wa Allah da'a wa huwa hukumun wannan hukunci ne ga mamaki da wabu kafai a kufa wanda yake halatta yanyan ke bishiyoyin kafirai wa da yin tare da sassu ke dabbobin su wa haƙi da kone su inda kayan gidan bankashi a lokacin fada ko a lokacin jihadi tsakanin da amma in ba dukiyar kuri ba ba dukiyar da ta halatta ba wani in ba dukiyar kafiri ba ba ba dabba in ba dabba ta kuri ba dabba da ta halatta ka kashe wannan a wani yanayi ne na yaki musulmi suka samu kansa irin haka su da kafirai ba su da yadda suka iya sai sun kone dukiya sai sun kashe da kome in haka ta kama ba ne amma an ba haka ba dukiya a abin girmamawa ce a abin kimantawa ce musamman idan ta kasance ta masoyin Allah haramun ne a taɓa قال لا يجي أمرت أن la الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها أقموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله an umarce ni in tursa ga mutane har ba sai sun ce la ilaha da zarar sun faɗa to da dukiyarsu da rawukan su ba ni da damar in taba musu sai fa inda hakkin taba dukiya zakka hakkin taba rai in kayi kusan kai kai ma a kashe ta ta hanyar tafafi annabi bin nan. amma ba haka ba ran yi da dukiyarsa a bashi mai alfarma a wajen Allah idan ka taba yi laifi kuma kai barna malin ke kun ga tara hukumar bai ba da an kammal jalahu ubangiji zai faɗi yadda za a kasa dukiyar kasa bayan an sami ta kuma bayan an kori shafurai sun fita daga madina sun koma ƙasa kai ba sai Allah ya ce وما أفاء الله على رسوله فما أوجبتم عليه من خير ولا نكاد ولكن الله يسبح اسمه ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير Allah ya ce wa ma afa Allah ala rasuli wa ma afa Allah duk abin da Allah ya dawo da shi ala ne bisa ga hannun manzon sa minhum na yan kabila banu nabi cikin yahudawa wa ma wajadtum alayhi min kai wala la fa kai ku musulmi ba ku yi wata tukuwa ba alaihi dan kaiwa gare shi min khairin akan wani doki ba wala rikabin gora abin da ya faru ne bayan an kori yahudawan da nabi daga madina dukiyarsa ta dawo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin wannan koran da aka yi ba faɗa aka yi ba korata suka yi da kan misalin alin suka fita sai dai dan abin da ba a rasa ba na ihu da tobin alazi ne da sowa da sahabbai suka ringa musu amma ba a yi ɗauki ba daɗi ba ba su ɗau makami ba ba a yi faɗa da su ba to bayan hakan ya faru sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo zai kasa dukiyarsa da ya zo zai kasa dukiyar sai da yawa daga cikin sahabbai ba a ba su ba musamman ma mutanen madina kuma dukiya ce wata take mai kima mai daraja mai yawan gaske sai suka rinka cewa to ina ma dai ake wannan dukiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa ta ga kowa da kowa an samu to shine sai Allah subhanahu wataala zai gaya muku cewa dukiyar da kuke da haƙƙi ba a cikin ta ita ce dukiyar da kuka fita jihadi kuka da ka aka da ku amma dukiyar da Allah ya kawo ta aka same ta falin alif cikin ruwan sanyi irin haka to ba ku da cewa game da ita sai abin da Allah ya ga damar yi da ita sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga damar yi da ita domin me ba ku gumin ku a ciki ba ma wajen su malami min kairin wadarika ba ku yi tukuwa a kan wani doki ba ba ku na wani rakumi ba wajen neman dukiyar ko wajen a same ta ko wajen a daga hannun abokan gaba كلمه fa'a بمعنى radda ko raja'a akan ce fa'a yasiru فإن طاعت فأصلحوا بينهما بمعنى فإن رجعت وذلك كلمة طاعة بمعنى رجع عند أن لا يداون شيء يميلوا لشيء تكون هو أنفسه هو زمن صلى الله عليه وآله وسلم منهم لجهل من كافرين وما وجدتم عليه من سلم ولا إكاف لفظ في شيء يدوي إكاف أنا نفر أقول ai lan ku kafu fi mashaqqa ba wato hala da kuka sha wajen samun irin wannan dukiya dan haka ba ku da cewa game da ita ba kamar dukiya ba ke irin ta gani ma wacce kuna da cewa a ta domin da ku da wahala ku a kan ta malamai suka ce bambanci tsakanin dukiyar fayu da dukiyar ganima dukkanin su ganima ce sai dai fayu ba a yi yaki ba kafirai kawai suka firgita suka tsoron da suka yadda dukiyar suka hudu ko suka fita suka bar garin ko suka fita suka bar gidajen ko suka bar kantinan ba tare da an yi fadin ba ko an yi dauki ba da shi ba wannan shi ake kira da kai. amma duk da aka same ta ta hannun kafirai bayan an yi da in da ka an yi soki in soka an yi tsara an yi tuka ta wannan ita ake kira da tsantsar ganima wanda ita rabanta kuma daban ne da irin rabon kai. Allah ya ce walakin Allah ya yusallitu rusulahu ala man yasha sai dai ka sani haka Allah al'amarin sa ya yakan dora manzannin sa kan wanda ya so a lokacin da ya so irin haka ne ta sa ya dora manzon sa sallallahu alaihi wa sallam a wannan waje a wannan lokaci akan yan barin nabiyin cikin ruwan sanyi suka fitar da bar dukiyar su kuma annabi ya same ta a matsayin ganima ta ruwan sanyi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah bai iko ne bisa dukkan komai in ya ga dama ya sa a samu ganima bayan an yi fada in ya ga dama kuma ya sa ba za a yi fadan ba an na tsoron dukiyar kuma a same ta cikin ruwan sanyi da aka fala haka da kuma ku da ta cewa wa yantasu bihi nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ka dai kike da wuka da nama cikin rabon wannan dukiya wa man zikira ma hu bil ayati thaniya da wanda za a bada tare da shi cikin aya biyu al aya ta biyu ne zuwa من guda الأربعة نصرا دنبوجين متاني قدامه وأن الله يبي irin wannan dukiyar ko فهو da لكل irin wannan dukiyar. ala ma kana yaqtimuhu kamar yadda manzo Allah ya kasance yana rabawa anna li kulli minhum khumsul cewa kowanne daga cikin yana da ɗaya bisa biyar ɗaya bisa biyar ma'ana za a cika dukiyar biyar kuma duk yawan a cikin kaso ɗaya nan za a tsada za a tsada ko a tsada a bashi ولم صلى الله عليه وسلم الباقي abin da ya saura kuma shi annabin shi zai rike ya fa'alu fihi ma yasha wa abin da ya ga dama da shi fa aqa minhu al-muhajirina Allah ya ba muhajiri daga ciki wa salafatan min al-ansari li faqrihim amma yan Madina mutum uku kadai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su saboda talaucin da suke ciki amma sauran ba a ba su ba me yasa ba a ba mutanen Madina wannan dukiyar ba tare da cewa a garin su aka samu tare da cewa a garin su aka tara ta tare da cewa Yahudawan daga garin su aka kore su daman asalin kasar ma ta in mutanen Madina malamai suka ce abinda annabi ya shi ne lokacin da yahudawan banin da zai suka fitar ba dukiyarsu mu galibin yan makka mutum dari ɗari muhajiri suna gidajen yan madina ne za ka samu wani dan madina ya raba gida ya ba shi rabi ya raba rumfar sa ya ba shi rabi ya raba gona ya ba shi rabi kwakun suke yi ciyarin suke yi to dan haka da annabi ya ga dukiya an samu mai tarin yawa sai ce da mutanen madina kuna da ɗayan zafi biyu idan kun ga dama zan raba wannan dukiyar da kun yan maka daidai da daidai amma ku sani yan maka za su ci gaba da zama a gidajen da za su ba idan kuma kun ga dama ku yi hakuri iya yan maka an raba muku wannan dukiyar amma ku ta su ga muku gidajen su bar muku rumfunan kasuwar ku su bar muku gonakin ku domin su ma kun su samu cin gashin kansu ana to sai mutanen Madina suka ce mun zaɓi wannan kaso na biyu raba muku kenan mu babu mu a ciki din yanzu su fita daga cikin gidajen mu babu wani abu babu damuwa to amma sai kadai mutum uku daga cikin mutanen Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa da kuma ya ba su saboda ganin halin da suke ciki kuma na bukata da talauci da haka Allah subhanahu wataala ya nuna cewa dai idan an samu dukiya irin wannan yanayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake da cewa game da ita babu wani wanda zai ce ga yadda za a yi ko wanda zai ce yana da kaso domin ko ba da gudunka aka samu ba ubangiji madaukakin sarki ya sa an same ta ne cikin ruwan sanyi ba dan kuma ba dan yayi falala ga manzon sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran dangin sa mabukata kamar yadda ambatar su zai zuwa cikin aya ta gaba ya Allah ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الجاهل والرسول بالله وللرسول القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي واليتامى والمساكين وابن بين الأولياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب Allah madaukakin sarki ce ma wa ma afa Allahu ala rasul ma afa Allahu ala rasulihi min duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi zuwa ga manzonsa min ahli kura daga yan kowace alƙarya bala yace ai min kulli fai'in raddahu Allah ila rasuli ana nufin dukkan wata dukiyar fai'i dukiyar da aka same ta daga hannun makiya kalin alifa tare da faɗa ba Allah ya dawo da ita ga hannun manzonsa sai Allah ya ce falillahi to wannan dukiya yadda za a saka ta yana ga Allah walil rasuli kuma yana da manzon Allah wani bil qurba da kuma sauran dangi makusanta a nan malamai suka ce wannan ayar da wancan ayar da ta gabata ai kusan kamar abu ɗaya ne me yasa aka maimaita ta su malamai suka ce an maimaita ta don da hukuncin magana akan fayo domin ayar farko ta ce wa ma fa Allah wa ala rasulihi minhum fa ma wajadtum alayhi min khairin wala rikab zai magana akan fayo aya ta biyan an kasance mai mai ta ma afa Allahu ala rasuli min ahli qura ita ma sai magana akan bai da ko wani suna da mai ce duk abin da ayoyi suke magana akan sa ɗaya ne babu bambanci ba ma alqadi arabi cikin littafin sa na tafsiri jami'ul ahkam yake cewa ko shakka babu ayoyin suna da bambanci idan ka tsaya kai musu kallo na kan na farko aya ta farko ta fara da bawo wa ma afa Allah ala rasuli amma aya ta biyu babu bawo sai ce ma afa Allah ala rasuli samuwar wawun ya bambanta ta daya da ne da ta biyu aya ta farko ta ce ba wa ma afa Allah ala rasuli minhum aya ta biyu ta ce ma afa Allah ala rasuli min ahli qur'an kan minimum nan kuma min ahlul qura suka ce minimum kai da ana magana da yahudawan bani nadir duk abin da Allah ya kwato daga hannunsu ya maido shi ga manzon sallallahu alaihi wasallam sun zuwa su yan bani nadir domin su ne wanda abin ya faru gare su sama aya ta biyu a madadin ka ce minimum ko ta ce min bani nadir sai ta ce min ahlul qura hmm. wadansu malaman suka ce ahlul qura su ne da minhum ma'ana yan garin ko yan birnin su ne kuwa su ne yan kabilar banin da daga cikin yahudawa domin suna da gari ne garin ya kai ka kira da suna birni saboda irin kawata shi da suka yi da kuma kashe masa kuɗi da aka yi da gini na alfarma da ke ba waɗansu malamai suka ce a minhum daban min ahlul qura daban minhum ana magana akan su dan banin nadir da abin ya fara faruwa a kansu amma min ahlul qura ana nufin hukuncin zai ci gaba kowane gari ma haka ta faru gare shi haka za a yi shi yasa ma suka ce a tarihi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori ya gudawan bani nadir ya ga su a matsayin fai'u ko ya samu su a matsayin a akwai wasu garuruwan da suka biyo baya wanda aka yi musu hukunci irin haka Kaibar ma fai'u annabi ya same ta ma'ana mutanen kaibar ma da annabi je zai yake su wanda su ne da yan bani din da aka kore su daga madina suka koma kaibar. daga baya annabi ya sake musu kaibar nan ma bayan sun gina ta ta zama gari nan ma da za a fatattake su ba su ɗau makami ba suka sake fita haka alin aka sake samun dukiyar cikin ruwan sanyi da sauran biranen da suka biyo baya waɗanda irin wannan hukunci ya sace su da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa hukuncin bai ta ta ba akan su al'ibratu bi umurin lam la yusudu sabab ko da su ne farkon wanda abin ya faru gare su amma hukuncin bai tsaya ba akan su kadai an ci gaba da aiwatar da shi ga dukkan sauran waɗanda suka samu kansu a hali irin nasu da aka ibn arabi yake cewa ko iya wannan muka kalla dai zai iya bambance mana tsakanin ayoyin guda biyu ba za mu ce ba aya ta farko da aya ta biyu duk ɗaya suke a a a na ma ta wata fuska sun bambanta ba haka da kuma ta fuskar hukunci a wasu lokutan ma idan an kalla za mu ga cewa akwai wasu hukunce hukunci da suke cikin nan wanda ba mu a cikin can na daga ci ubangiji subhanahu wa ta'ala yake falillahi damar rabar dukiyar bai na Allah ne wani rasuli damar rabar dukiyar bai ta manzon Allah ne wadan kuma da mutum a falin lahi dukiyar bai kasa ta ake yi zo ɗaya na Allah wani rasuli zo ɗaya na manzon Allah walidil ka zo na biyu na uku kai lidil qurba ga dangin manzon Allah sallallahu alaihi su sune bai shi. me yasa Allah ya ce a ba ku dukiyar bai saboda ya hana ku cin zakka malamai suka ce wannan yace ce hikimar da kasa Allah madaukakin sarki a nan yace ga wani kaso na wata dukiya da za a ba dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda koma bayan sauran mutane saboda me saboda akwai wani kasan da aka ba sauran mutane su ba ba su yanzu kai za ka iya cin zakka za a iya ba ka ta halak malak amma duk kuwa dangin annabi sallallahu alaihi wasallam zakka a gare su haramun to me a madadin zakka wanda Allah ya biya ku da shi shine dukiyar bai da aka wani bil kurba duk da wadansu da wasu kuke bil kurba a nan ba kowa da kowa ake niki ba ana nufin talakawan cikin banu hashim masu kudin su ba za a ba su ba amma mabukatan su talakawan cikin su da su ake bawa amma duk zamu yi aya kawai ya nuna bil kurba ana nufin dukkan wani dangi ma abokin kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya son zakka da aka malai ce falillahi ayyahu fihi ma yashahu yusrafu fi imarati Ka san Allah da farko shi kan Allah subhanahu wa ta'ala baya ci baya bukatar kudi ballantana ce zai yi siya ko siyarwa ya za a yi da nasa Shi ne zai a ware a ta Aba hidima a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu irin wannan kudin san Allah sai kun an ware to ana ajiyewa ne dan yi wa ka'aba hidima dan ja mata ganti gyara gine gine cikin ta masu aikin tsaftace ta wannan rigar da ake mata da sauran a gane ku to sannan shi kuma ka san manzo Allah sallallahu alaihi sallam da shi yake ciyar da iyalansa shi ba domin annabi sallallahu alaihi sallam daga wannan dukiyar yakan ware shefanin shekara ya bawa iyalansa a matsayin hidima da ya ta gida biyar da kullum shi ma a madadin zakka da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi قال يجي يصرف للذوي القربى وذوي القربى فيكم انا ميتا ميتا في جبهه فنزل النبي ورب المغاشر من المغاشر قال من تكتي يصرف الله يا غائب شيء ينصر ban manzo Allah ya za'i da shi rabon Allah suka ce za a ci gaba da yin aikin addini da shi rabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma za a ci gaba da yin ayyukan addini da shi gina masallatai in an samu haka gina makarantu in an samu ɗaukar nauyin gajiyayyu cikin musulmi dan kare su da roƙo da fara da maula ɗaukar nauyin talakawan musulmi waɗanda suke da kwazo wajen su yi karatun addini amma ba su da hali har ma da ilimin na rayuwa duk wannan ana iya yi da irin wannan dukiya amma su ka bari hashin ba za a rasa su ba har Allah ya dade kasa ya ka tura banku idan an samu irin wannan dukiya za a nema abinci ko duk inda suke aje a kai mu علي وهم بنو هاشم بل الضباط بنو هاشم وبنو المطلب لكم بنو المطلب لأنهم منعوا الصدقة وهم أمنوا في الصدقة فجاء لهم حق بالبيع لأنك ألا يكون يوم تخرج من دوشي البيع واليتامى فيكم ملايو أبطال المسلمين أنا من جاء المسلمين الذين هلك آباؤهم وذنب هي ينفسك متكافون فبلغ وهم فقراء وسنة في هذا التلوث domin ko da ake mutum iyayensa sun mutu amma yana cikin halin wadata ba za a bashi wannan dukiya ba kuma ko da a ce mutum iyayensa sun mutu in dai ba musulmi ba ne ba za a bashi kaso cikin wannan dukiyar ba mu gani akwai bambanci na wancan dukiyar farko da kuma kaso da dukiyar zakka ba dukiyar zakka ana iya ba wa kafirai amma dukiyar farko ba a ba kafir dukiyar zakka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم كافرين waɗanda ba su da shiga musulunci ba kuma ana ganin in an tarairayi imanin su da kyauta za su dawwama a musulunci da ka irin waɗannan Allah yake a cikin a dukiyar ba a bawa kafiri dukiyar bai'u domin hasali daga wajen sa aka kwato da kuma ya zai amai da ita wajen sa kaga an yi tafka an ware dan haka dukiyar bai'u sai dai a bawa musulmi ya kama marayu ana nufin marayu da musulmi wa masakin haka nan miskinai ma da yake zarul haja min musulmi su ne masu bukata cikin musulmi wa bin sabili da kuma yan tafarki al-munqabil fi sabrihi min al-muslimi wanda guzurin sai kare a halin tafiya kuma wanda shi ma ya kasance cikin musulmi ba da yake ayyasa yuku wani nabi sallallahu alaihi wa sallam abin nufi manzo Allah ya cancanci cikin wannan dukiya wal asnaful arba'ati da kuma sauran dangogi guda biyar alama na yi kusi muhu kamar da annabi ya kasance yana raba wasu lokacin yana raye anna li kulli min al ko mutal ko mutu. cewa kowanne ɗaya daga cikin biyar din nan ba wai kaso ɗaya za a bashi ba a cikin kaso ɗaya na biyar in an kasa ake kasafta musu idan ka so dan da mai suka ce wannan ayar ta yi kama da ayar ne ayar cikin suratul suratul anfali ayat da take magana akan yadda za a tafa ganima wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان yadda ayar cikin suratul amfani ta ce ayi da ganima haka wannan ayar ta ce ayi da faibu duk da mun ce akwai bambanci tsakanin faibu da kuma ni ganima ganima za a rika ta da mayaka kuma suna da ta cewa ali musu na fadu shi ne kari a kan kaso sakamakon ba zo da wasu daga cikin su suka yi amma shi ko faidu mayaka ba su da magana a cikin rabon faidu domin hasali ma ba a yaki ba ta samu kai abin da ya haɗa ayoyin guda biyu ya zama ne su ta fito a fili shine dukiyar ganima in an sare ta za a taba ta gida biyar kaso ɗaya za a ware da Allah a ciki da manzan Allah a ciki an gane ko zai qurba a ciki almasakin a ciki ibn sabil da a ciki ba ka da ma mai wannan kafin za a kasa da gobiya kaso daya a cikin sa za a fitar da zai kurba almasakin ibn sabil an gane ko da haka malamai suka ce dukkanin abu guda ɗaya ne ta wannan fuskar cewa a cikin kaso ɗaya ake kasa musu ba wai a kasa biyar duk da cewa su biyar ne kowanne a bashi ɗaya ba haka ake nufi ba da haka ma yake cewa manzala ya kasance yana rabawa tun yana raye mai kasa gida biyar a cikin guda ɗaya ne yake tattasawa ya san sama waɗannan ai au fuqara'ul hajati wa lam baqi ala qadari hajati idan manzala ya kasa ɗayan nan ga waɗannan ma'abuta bukata sannan sauran kuma zai rike gwargwadon bukatar sa ya na ce kai la da dulatan ya ji min abin da sa maka ce a irin wannan dabo domin kada dukiyar kai ta zama dulatan mai yawa da ya kekkewayawa bainal aghniya min tsakanin mawadatan cikin haka wajen su bai suka ce ai kai la yakuna da dulatan ya ji min dan kada dukiyar kai ta zama mai yawa kewayawa tsakanin mawadatan cikin to idan muka kalli bai'u bisa ga yadda yake komawa sai shi ne dukiyar da kasa take da shi treasury na gwamnati arzikin kasa arzikin kasa asali ba kadai na manyan kasa ba ne ba arzikin kasa na kowa da kowa ne yasa Allah madaukakin sarki ce a rinka kasawa ba kai kadai waɗanda suke jinjin rijiyar fetur sun kadai za su ba mu kudin fetur ba kudin fetur na kowa da kowa ne a kasa ba sai ma'aikatan NNPC sun kaɗai za su rika kashe mu raba cikin dukiyar ƙasa ba a dukiyar ƙasa ta kowa da kowa ce domin lokacin da talaka ya rasa abin yi kuma bai da kuɗi to ta'addanci zai faru a cikin al'umma za a samu kashi da makami za a samu waɗanda suke kidnapping za a samu kaza da kaza da kaza to kaga wannan ya haifar da musiba a cikin al'umma dan me saboda wasu daga cikin al'umma kadai sun rike dukiya sun hana sauran tare da cewa sun suna da haƙƙi sauran ba suna da haƙƙi tare da cewa dukkan ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai sai da abin duniya wargwadon bukatar su wargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hori da ta Allah ke kai lafiya da dole sun bayyana kan ne an karanta dulatan da kan da kare harshe guda biyu suka ce kai la yakuna dulatan bi dammi dal ko kai la yakuna dawlatan bainal kan yayi kada daula ta zama kadai kuma ya ji shi da daula malamai suka ce shine hada-hada kada hada-hada ta zama kaɗai ta sai suwa da dawani a'a dole ne ya zama kowa ana hada-hada da shi gwagwarin bukatarsa dan ya samu abin da zai toshe talautinsa ya samu abin da zai kai bakinsa shi da iyalansa yau da kullum al-imam al-asma yace ko karanta da daulatan ko karanta dulatan sai kawai wasu daga cikin larabawa ne suke faɗa da da ya fata waɗansu karanta da dalil bil zama amma waɗansu malaman suka ce a daulatan shine hada-hada dulatan kuma shine kuɗin kan wadda kuma akwai bambanci tsakanin kuɗi da mai hada-hada kuɗi idan ba sa juyawa ba a hada-hada da su mutumin da ya je tare kuɗi a banki ya kulle kuɗin ba a hada-hada da su amma kuɗin da suka fito kasuwa suke kewayawa a siya a siyar a karɓi kaya in an siyar a yi return wannan su ne kuɗin da ake hada-hada da sai malamai suka ce haka wata ala yana so ya nuna mana ne cewa kuɗi ba dole sai da hada-hada yawon kudi matukar za a tara su a aje su a madadin hasara a riba sai dai a yi hasara kai mai su kana hasara domin sai dai kai ta jin kuma komai yawan sai kana son rabuwa ke. sannan kuma al'umma tana fara. domin abin da na amfani ka ja ka rike ka tsare wanda wanda kuma zai iya jawo abubuwa da yawa na barna da fasadi a cikin al'umma shine ma da ce bidan wata dawilan idan ka karanta da dan ne shine mutadawil bi ma'ana abin da ke kai kawo ake hada hada da shi wa yankulu ila ainin mukhtalifa wanda yake tiratuwa daga hannuwa banta ya fara hannu wanda ya shiga hannun wancan wa kuriya bi fatiha bi fatiha an karanta da fataha kai la yakuna dawlatan ai ya duru min al-gani yadda kudin ba a sake cewa yawa hannun mafuta ta fi hannun mai su kadai suka tattara bai da lafiya yi a cikin mawadatar ku wa ma ata kuma rasul ba ku ku da abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ku ba ku duru ku ya wuri ku karba ai min al-bai da dukiya bai wa bai da ba wani ba ba ku duru ku rike wa ma nahakum an da abin da annabi ya ba ku bayana ku ban ta ku halu min al-aqli gaban karbarsa wal qawl an fantahu anhu mu haka nan dukkanin wata magana kar ku ce eh ku ce a a cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya gudanar su zama masu yi ne ku zama masu ya yi biyayya bari ki wa kana al-mawdi innahu ma'mulun ala ummi al-umum wannan ayar malamai sun dauke ta kan cewa za ta shiga kowane babi ba sai babin tafannin da ya kai ba in an ba ka ta in ba ba ka ba hakura ba sai nan ba kadai dukkan wani abin da ya shafi addini in annabi ya ce eh eh in ya ce a'a a'a da haka ayar duk da ta zo a ƙarshen magana a kan rabon dukiyar baiwi to amma mutunci da bai take ba kadai a kan sai abin da ya shafi baiwi yace bi jami'i awami da wani ya shiga dukkan umarnin annabi da hana sa la ya'muru illa bi islam manzana baya umarni sai da gyara wala yanha illa an fasad baya hali sai gabar barna wa qala al-mahdi ɗaya cikin malamai al-mahdi yace wa ma atakum kuma rasulu fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu هذا يوجب أن كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله تعالى يجب أن هنا نتذكر من النبي مبين من الله وإن كانت الآية نزلت في البنائم بالسوى آية فتوكلي كمدشأ كريمة فمن معناها عام أقام على التساقط إلى ذكرى وجميع أوامره صلى الله عليه وسلم نواهيه داخلة فيها duk umarnin annabi da hana nan kafin shiga da fahimta umarni a bi hana ne واتقوا الله وكيا يدوكم ألا أي تنفذوا أوامره وبيئوا ما تنسى في نهيه لكن أنا ننسى ورسوله كما هو من ننسى كما يكون ما تنسى لأنك ونهوا أن نواجيه فأنا جبر أن أنا ننسى وبنجد إن الله شديد العقاب وسمي ألا بيسلم وشوف عليه أي من خالفه في أواهره أو نهيه فليتنبه الآخر ubangiji mai hudu ba ga dukkan wanda ya saba masa cikin umarnin sa ko nan ba da haka ya kamata mamu hankali su faɗaka da أمر تعالى المسلمين بعد الإسلام بتقواهم في كل شيء وفي أمر fi في da الآية ubangiji kuma zai gami umarnin da nan musulmi baki daya cikin al'amarin ganima da ma wasu na cewa a kiyaye lokacin cikin ayoyi masu zuwa ana nuna mun wasu kiyaye abin da muka faɗa ya ko daidai da hada da ke tambaya musulmi wanda ya je aikin haji ko ya dawo sai kiristoci suka nemi ba su ruwan ya halatta ba su eh, ya ka ba su nan ne malamai suke da sai ce ku wasu ka ce idan kana ganin ka ba su zai iya amfana da yadda la'asar musulunta shi ma babu laifi ka ba su amma idan babu alama musulunci kana ganin ka ba su za su iya wulakanta shi ko su basa da shi to anan ne bai halatta ka ba su amma wannan zan babu wani dalilin da ya hana a ba wa kafin domin asalin yadda ruwan ma yake ruwa ne wanda ake amfani da shi a yankin makka tun gabanin bayyanar addinin kafin annabi ismail ya fara da'awa yan kabilar jirgin yin amfani da shi suna yaran da ya suna sha da ruwan ne ruwa ne ana iya tsarki da shi tare da darajar da yake da shi ana alwala kuma ana iya zubarwa a ƙasa a taka dan ka ko za ga inda ake shan ruwan zamba a yana malala a sabi idan ya sha ruwan tsantsa yana diba ya zuba a nan kuma ya zuba a nan yana zuba a nan kuma ana takawa da haka bai yi ba ba bane a ce ba za a yi da ruwan ba kuma ba bane a ce ba zai sha ba babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana haka ko annabi ya ce kar tambaya ta gaba yake assalamu alaikum ana idan mutum ya samu daya a sallar gawa zai rama sauran ko ba zai rama ba in ya ga dama ya rama in ya ga dama sai ya rama ba dole bane sai ka rama ka rama ba kai laifi ba ta biyu akwai hadisin da ya hana mai karatun sai aya daya kuma ya haramta shiga masallaci mai janaba ba shi ban gane da tambaya take yi ko tabbatarwa ba alama tambaya akwai hadisin to kaga tabbatarwa ce akwai kuma zai iya ɗaukar ma'ana tambaya kake shi dai mai janaba ba ko ba ya karanta alƙur'ani in dai ba da wata lalura ba larura shi ne yana da janabar kuma bai samu damar yin wanka ba sakamakon ko je rashin ruwa ko ba shi da lafiya ko yana tsoron idan yin amfani da ruwan rashin lafiya zai iya kama shi ko kuma za ta kawo sannan kuma ga shi karatu Qur'ani ya zo da ɗalibi ne a wannan lokaci babu da yake ke kuma a cikin makaranta ya ɗau Qur'ani sai in tashi daga makaranta zai zo ya samu ruwa yan kudurin da rashin wanda ya hana shi wankan ya kauce sai ya wankan sa amma haka kawai mai janaba sai ke yin wanka ya yi yin wankan ya tsaya da alƙur'ani ko wannan shi ne ba ba da kuma ne na girmamawa da alƙur'ani haka ma shiga masallaci idan mutum ya zama ba hujjari ba ne na dole ya sa ya shiga masallaci kuma yana da jaraba da yi wanka ba sai yi wanka tsaye ya shiga masallaci ne masa ainihin ganin cewa yana da kudiri da larurar da za su samu lekewa kayan kuma kuma shiga masallacin ya kama shi ba na ce zama min ba da larura babu da. in ya shiga in zai shiga sai ya taimama kamar yadda dukkan wanda zai wani abu da jalba na ibada a madadin ya yi wanka ko in ya kasa samun damar wanka ya kan yi taimama a madadin wanka sai dai daga baya kuma wanka yana nan zai iya yi shi idan kusurin ya kawo shi da haka idan kana da jaraba za ka karanta alƙur'ani ba ka wanka ba da rura ta sa sai kai kiwo kana da jaraba za ka yi masallaci ba kai wanka ba da rura ta sa sai kai kiwo tambaya ta kai ce menene halaccin shafa a kan tamfani ya halatta namiji ko mace ta shafa a kan tamfani kamar kila wani ya ce mai ya kuma tamfani da namiji tsawa ai suna sa amfani ko wannan sanya masa da ita ne amfani da haka nan in ya sa irin wannan yaman da larabawa wani lokaci baya baya cire shi ne alwala sai dai ya shafi gashi gaban koyon, sa sauran sai cika a kan wannan yaman Kuma malamai suka ce in dai namiji yana yi in da aula ma mace ta yi mata sun suka fi dacewa da yin wannan amma da yana da kuwa da kowa yana iya yi amma sharafin shi ne za ka shafa a kan hula ko a kan rawani ko a kan ɗanfari sai ta fara shafar gashin gaban goshinta sauran ne sai ta cika a kan kula ko rawanin ko ɗanfari amma ba ana nufin gaba ɗaya ka ɗaure kan ma gaba ɗaya ka shafe shi a dole sai ta ɗan tura gaban goshinta gashi ya ɗan fito ka fara da shi sai ka ƙara da sauran haka baya ta hudu ya ce idan mutum ya bar sallah da ganga zai rama ko zai yi istimali kowace malamai sun ce za a yi amma mafi ingancin shi ne ya yi istimali kuma ya yawai da yin salloli na nafi jiri da Allah waɗannan nafi jirin sai su bari masa abubuwan farilla da ya bari juma'a ba da kasar ainihin binci kuma za ka iya yin tarika kuma za ka iya yin jami'i a jinka ma'ana ka yi liman a jinka za kuma ka iya zama wa mamu a jana duk ba da kuma amma dai zabi ka baka ka kalli yanayinka da abin da kaga dama ka yi babu laifi a ƙarshe ya zo yanke Allah ya mai da malami da lafiya Allah ya mai shi da lafiya da albarka wannan shi ne karshen takardun da suka zo hannu na tambayoyi da dukkan alamun ko yasu kuma iya kaɗan yake da aka insha Allah kamar yadda suka saba sai Allah ya kai kuma mako na sama ba ma'ana da rana in kai ba sai mu tura daga inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗe daga aladar da kuma tura da ya rana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله